gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na tamanin da tara. Tun bayan fitowarsa daga asibiti ya fito da ƙudurin cewa zamansa da ita ba mai yiwuwa ba ne, don ko a shari'ance akwai cutarwa, Tun da har ya san ba shi da lafiyar da zai ci gaba da biya mata bukatarta. Dole ya sallame ta ta auri wani ta yi rayuwarta. Shi kuma zai rungumi kaddara ya ci gaba da rayuwarsa har zuwa iyakar abin da Allah ya hukunta masa. Bayan komawarsa gida irin yadda take kulawa da shi take ririta shi, ya karyar masa da zuciya. Idan ya kalle ta tausayinta yakan narkar da shi, ko kaɗan bata taɓa nuna alamar gajiyawa ko wata damuwa da abin da ya same shi ba. A san da ta ga yayi shiru ko yana tunani, sai ta yi duk iya ƙoƙarinta na ganin ta kore masa damuwa tare da ƙarfafa masa gwiwa. Watan sabi cikin wannan yanayi ya wanke garas a zahiri, tunda dama ba lalura bace da za a gani a jikinsa, har ya ci gaba da fita ayyukansa. Amma a cikin zuciyarsa, raunin da Umaima ta riga ta yi masa ya gaza warkewa. Da sanda ya kalli ɗakin ta sai ya ji wani abu ya da ke shi. Yakan zarge ta da san rai, da a ce ta yi haƙuri ta fawwala wa Allah lamuranta, da yanzu suna zaune tare. Kullum yaransa cikin tambayar sa mumi suke yi. Tun yana samun abin da zai gaya musu har suka haƙura suka daina tambayarsa, musamman saboda yadda Umairin take iya ƙoƙarinta a kansu. jinsu take yi kaman kannanta har wasan goyo da guje-guje suke yi, abin da yake dauke musu kewa kenan, har suka fara daina damuwa da neman uwarsu sai lokaci-lokaci. Duk da irin kwanciyar hankali da nutsuwar da yake samu ta tare da ita, zuciyarsa ta ki nutsuwa akan ya ci gaba da zama da ita a yanda yake. Baya so Allah ya kama shi da haƙƙinta. Humaira yarinya ce karama da bata gama sanin menene auren ba ma tukunna. A yanzu ya san bai zama lalle ta damu da halin da yake ciki ba, amma ana tafe dole za a kai lokacin da za ta fara bukatuwa da namiji. shi kuma ba shi da lafiyar da zai iya biya mata wannan buƙatar. Daga nan fitina za ta iya bullowa wadda baya fata. Don gujewa haka, tilas ya samar masa masalaha ta hanyar rabuwa da ita, ko da a ce haka zai sanadiyar da shi zai kare rayuwarsa cikin kunci kamar yadda Umaima take fata. Yanke shawara ya akan ya fara samun hajiya da maganar kafin ya aiwatar. Da haka ranar bayan ya dawo daga aiki, kai tsaye wuce wurin hajiyar. A falo ya tarar da Humairan da Habiba suna hira, ya bi ta da wani malalacin kallo saboda yadda kwalliyarta ta ɗauke masa hankali. ya ji gaba ɗaya ya rasa ƙwarin gwiwar da ya shigo da ita. Sai da ta waiwaya ta kalli bene kafin ta taso da sauri ta rungume shi. Ya ɗaga ta sama don tsawonta bai kai kafaɗarsa ba. Ya yi fakin lips ɗinta da suka sha red lipstick kafin ya ajiye ta ya kalli inda Habiba take ya ga ta bar gurin. Kawai sai ya saki murmushi. Wannan ‘yar bebin tana saka shi yin abin kunya a gaban ƙannansa. Ta kama hannunsa tana murmushi ta ce, Yau ka dawo da wuri. Yanzu fa na shigo na ce bari na rage lokaci kafin lokacin dawowa ka yayi. Ka shiga can bana nan shi yasa ka taho nan? Hancin ta ya ɗan ja yana kare mata kallo. Ta ƙara ƙiba da haske, ta yi kyau sosai. Ya zauna akan kujera, ta zauna a gefensa yana ce mata, Misin ɗinki nake yi shi yasa na tafi gida da wuri. Ina hajiya na gan kuku kaɗai. Yanzu ta hau sama bari na gaya mata ka dawo. Ta miƙe. Sai ga hajiyan ta fito ta sako ƙasa tana masa sanda zuwa. Zami waye daga kan kujera ya gaishe ta ta amsa. Ita ma tana tambaya sai ya aka yau ya dawo da wuri. Ya ce mata aiki ne babu sosai. A gishin ɗin hajiya ta ɗauko ruwa da lemo ta kawo masa. ya karba ƙasa-ƙasa yana furta mata I love you. Ta yi ƙasa da kanta tana zuba masa ruwan. Hajiya da ke kallon sa ta yi murmushi, a ranta wani daɗi yana ƙara mamaye ta. Idan ta kalli Khalil da Humairan, tana tsinta kanta cikin matsanancin farin ciki. Har takan ce ina matan farko ita ya aura ba Umaima ba. Ita ce irin matar da ta daɗe tana yi wa Khalil ɗinta addu'a samu a rayuwarsa. Sai ga shi al'amari mara daɗi ya biyo bayan gamuwarsu. Tana fatan hakan ya zama alkhairi a gaba da ba su yi tsammani ba. Yana gama shan ruwan ya miƙe yana cewa hajiyan bari ya je. an jima zai shigo akwai magana da zasi suka fita tare ta ɗaukar masa jakarsa a bakin kofa ya fuske jakar ya aje ya ɗauke ta kamar yar tsana ya haye sama da ita tana fusgewa da shagobar ita ya sauke ta bai dare ta ba sai akan gadon ɗakinsa ya bi ta ya danne ta ya sakar mata nauyi yanda ya ga tana kokawa da numfashi ya sa shi saurin ɗaga ta yana cewa yarinyar nan ba kya motsa jikinki gashi na kiba ta fara miki yawa hakina haki daga an ɗan jijjiga ki baki ta tura masa tana kunkuni ya kama bakin nata ya shiga kisan passionately ba don yana jin komai ba. Sai da yi sosai kafin ya cire bakinsa daga nata, ya kalli fuskarta ganin ta rufe idanta. Yanayinta ya nuna tana jin daɗin abin da yake mata. A hankali ya sake ta ya shiga ƙoƙarin miƙewa. Sil idanunta a rufe, ta sake shigewa jikinsa. Bai gama mamakin abin da yake yi ba, sai jiya ta sake mai da bakinta cikin nasa, tana biya masa hadda abin da ya koya mata. Kasa yin komai yayi, kawai ya bude ido yana kallon yadda take yi cike da mamakinta. Hassan na idanunta a kulle, Ta kama hannunsa ta ɗora akan ƙirjinta da suka ƙara cika. Gaban ya yanke ya faɗi. Abin da yake gudu har ya zo kenan. Sai da ya haɗiye wani yahu kafin ya tattaro duka nutsuwarsa. Ya shiga yi mata abubuwan da ya san za su bata nutsuwa. Duk da baya jin komai a tattare da abin da suke yi ɗin. Tausayinta ya kama shi, ganin yadda jikinta yake rawa. Ya yi iyayensa gurin ganin ya gamsar da ita ta hanyar amfani da hannayensa da kuma bakinsa. Har sai da ta samu gamsasshiyar nutsuwa. Sai kuma ta kifi a jikinsa ta fasa masa kukan da kana jin kasan na zallar shagwaba ne. yayye ta ɗaga shi ta ƙi. ita a dole kunyarsa ta ke ji abin ma ya ba shi dariya da ƙyar ya raba ta da jikinsa ya shige ban ɗaki jin ana kiran sallar magariba sai da ya wanka tare da alwala zuciyarsa cike da zillumin abin da ya faru kirjinsa ya dinga bugawa duk yanda yake da jaraba a ce yau gashi ga mace a cikin irin yanayin da yake so amma a ce bai ji komai a kanta ba hawaye ya ɗigo masa bai zafi daga ido ya share yana jin wata tsanar umaima da bai taɓa zaton zai yi mata irin ta ba ita ce sila ita ta janyo masa ya zama mara amfani da shi da dutse yanzu marabarsa kaɗan ce tabbas umaima ta zalunce shi kuma ta zalunci humaira yanzu ta yaya zama zai yiwu a tsakaninsu ba ma ita ba duk wata lafiyayyen mace da zai aura ko ita kanta umaiman a yanzu ya san babu abin da za ta yi da shi tunda ta riga ta kasara abin da take yi wa wasu bakin cikin su samu a gurinsa kofar da umaira ta buga masa ta saka shi karasa wankan ya fito fuska babu walwala ya wuce ta ta bi shi da kallo jiki a sanyaye kafin ta shiga wankan ita ma tana mamakin me ɓata bata masa rai Haka ta wankanta ta fito tana shafa mai tana tuna abubuwan da ya mata. Da hannu biyu ta rufe ta saboda kunya, yayin da ta saki jiki har da wani kuka ta dinga yi. Ita wallahi bata ma san me shiga kanta ba ta shishige masa haka. Amma fa akwai daɗi na yau. Dama ya iya irin haka shine min na mugunta kwanaki? Ta faɗa a fili kamar mai magana da wani. Tana saka kaya tana tunanin ya warke kenan. Tunda takamaimai ma fa ita bata ma san me ciwon da yake damunsa ba. Karancin shekarunta bai bata ta fahimci illar da ake kirarin umaiman ta yi masa ba. Ita dai ta san ta buga masa abu a ciki, shi kenan. Tsafta shirya cikin ƙananan kaya, ta kalli kanta. Ita da kanta ta lura da ƙibar da ta yi. Sosai fa abin ya mata daɗi, tunda ai dama shi so yake yi ta yi ƙibar. Sai da ta gama shiryawa kafin ta zara dogon hijabi akan kayanta ta yi sallah. A gurin ta zauna har aka yi isha, ta yi tare da shafa'i da wuturi, kafin ta cire hijabin ta sake gyara jikinta. ta wuce bangaren ta ɗauko baƙar a baya ta ɗora akan kayan jikinta kafin ta sauka ƙasa. Ta riga da ta yi girki tuntuni, Ƙara gyara kwanukan ta ciro jog ɗin zobo da ta haɗa daga firij da ruwa. Ta ajiye komai, ta koma cikin falon ta zauna tana kallon TV. A ranta tana tunanin to sai yaushe kenan Umaiman za ta kwashe kayanta, tunda an sake ta. Gashi kusan wata nawa har yanzu ba a cire komai ba. Khalil ko sai da ya sallar isha'i kafin ya koma bangaren Hajiya. Ta yi masa tayin abinci, ya girgiza kai yana so sakiya. Hajiya ta yi murmushi ba tare ta ce komai ba. Ƙara gyara zama ya fuskarsa na bayyana da damuwar da yake ciki. ya ce hajiya dama magana da na ce zamu yi akan humaira ne to me kuma ya same ta hajiyan ta faɗa tana gyara zama sai ya ƙasa da kansa saboda nauyin magana da zai faɗa ɗin kafin ya fara magana cikin sanyin murya ya ce hajiya na yi la'akari ne da halin da nake ciki ina ganin kamar akwai cutarwa a zamanmu da ita tunda ba ni da lafiya ita kuma dole tana da buƙatun da ba zan iya biya mata su ba tun ina asibiti na yi tunanin na sauwaƙe mata kamar hakan zai fi mana sauƙi da ni da ita sai dai kuma ban yi hakan ba Hajiya kullum ƙara son santa nake yi. Hatta kai yanzu ina jin ba zan iya rayuwa babu ita ba. Amma kuma bana so Allah ya kama ni da haƙƙinta. Shi yasa nake so na yaƙi da zuciyata na rabu da ita. Ta je ta auri wani mai lafiya, ni kuma na ci gaba da rayuwata a yanda Ubangiji ya so ya gani. Ya ƙarasa magana cikin rawan murya, saboda abu biyu da suka shaƙe masa zuciya. Bakin cikin abin da Uwaima ta yi masa, ga kuma fargabar rabuwa da Humaira da yake jin ta cikin jini da tsokarsa. Jan Hajiya ta yi shiru bata ce komai ba ya dago ya kalle ta. A rikice sako daga kan kujerar da yake, ya durƙusa a gabanta yana cewa "Ki kiman afuwa hajiya idan a cikin magana ta akwai abin da ya bata miki rai har ya sa ki zubar da hawayenki. Ki yafe min, zubar da kwallaki ba alkhairi bane a gare ni. Ganin yadda ya rikice jikin sa harawa yake ya sa hajiya kokarin tsaye da hawayen nata tana cewa ba kai min komai ba babana, ba kuma kai ne sila zubar kwallata ba. Ina tuna irin halaccin da muka yi wa yarinyar nan ne a rayuwa, amma ka duba ka ga da abin da ta saka mana. Umaima ta cutar da mu, sai dai mu bata da Allah ya bi mana haƙƙin abin da ta yi mana. Hajiya ta faɗa tana rushewa da kukan da ya fi na farko. Da ƙyar Khalil ya lallaɓa ta ta shiru cikin yanayi na rashin daɗi ta ce, Maganar ka gaskiya ce babana. Tabbas zaman ka da Humaira a halin da ake ciki akwai cutarwa. Amma ai ba ma fatan ka da dawwama a haka. Ba zama zami ba. Za ka ci gaba da neman magani har Allah ya sa a dace. Saboda ba zan so a ce ka rasa nagartacciyar yarinya kamar Humaira ba. Ka rabu da waccan alaƙaƙai ɗin amma sharinta bai rabu da mu ba. Yana nema ya sake raba ka da alkhairin da kullum nake roƙa maka gurin Allah. na yi imani da cewar Allah zai karɓa min, ya maida maka da madadin alkhairi. Kar ka yi gaggawa yanke hukunci ka fara tuntuɓa ta ku yi magana. Duk abin da ta zaɓa sai mai fatan ya zama mafi alkhairi. Idan har rabu ku ce ta kasance wadda ba ma fata, to tabbas ba zan yarda na yi asarar sadaka kamar ta ba. Zan umarci Khalifa ya nemi aurenta. Kila abin da Allah haba hajiya. Wace irin magana kike yi haka a gabana kike kiran Khalifa ya auri matar da na tara da ita? Da raina ban mutu ba hajiya. Khalil ya katse ta cikin wani irin sauti da ya saka ta yin shiru ba shiri, sannan ta fuskanci katobarar da ta yi. Idanunsa suka kada suka yi jawur. Ya sunkuyar da kansa ƙasa a hankali sake cewa, Ki haƙuri na ɗaga miki murya, amma hajiya don Allah kake ƙara kawo wannan tunanin. Ba zan jure ba, zuciyata za ta iya yin bindiga na mutu kawai kowa ya huta. Ya faɗa kamar zai rushe mata da kuka. Insha Allah ma ba za ka mutu yanzu ba babana. Yanda ka fara ɗanɗana rayuwar farin ciki, da izinin Allah haka za ka ƙare rayuwarka cikin farin ciki da annashuwa. ka je ka samu matarka ku yi magana ta fahimta ni ma zan samu marƙiyarta don babu abin da za mu ɓoye musu sannan mu ci gaba da addu'a Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi amin hajiya ya amsa ya miƙe da shirin tafiya magana ta dakatar da shi ya kasa gaba ya kasa baya jin ta ce babana na ji ka ce ka tara da ita kana dafin ka ɗora mata idda ka kenan da kire iya ɗaga mata kai saboda bala'in kunya da ta lullube shi hajiya ta zabga tagumi ta ce Allah ina roƙonka ka sa dogon zama tsakanin waɗannan yara Babana ban san da wani idan zan kalli iyayen yarinyar nan ba idan rabuwa ta gita tsakaninku. Bayan ka mai musu da yarinya ba zawara. Ashe hasashe na ba ƙarya bane da nake ganin kamar tana da shiga ciki. Wani kum ya ji a kansa kamar an buga masa guduma, jin wai kamar Humaira na da ciki. A hankali ya farta Allah wani imal wakil. Idan kuwa har ya zamo gaskiya, Umaima ta cutar da shi da abin da Humaira za ta haifa. Ta yi sanadiyar da zai rayu ba a tsakanin iyayensa ba, kamar yadda ta janyo wa nata yaran. Haka ya fita daga bangaren hajiya a sabule kamar mara lafiya. Ita kanta Humairan ganin yanayinsa ya jefa ta a damuwa. Ta shiga tambayarsa ko ba shi da lafiya ne, amma ya ce mata kalau yake. Abincin ma kaɗan ya ci, ya ce su je su kwanta. Ta kalli agogo, tara saura ma. Hakan ya ƙara tabbatar mata da ba shi da lafiya. To ko abin da ta sa ya ɗazu ne ya tayar masa da ciwonsa. Gashi ita kuma ji take yi kafin su kwanta ma zai ƙare mata, Dan abin ya mata daɗi. Haka ta bi shi suka kwanta ya saka ta a jikinsa sosai, ya rungume ta. gaba ɗaya ya rasa ta ina zai fara tambayar ta tana so ta ci gaba da zama da shi ko yaya. Idan kuma ya tuna farashin hajiya na cewa za ta nema wa Khalifa aurenta, sai ya ji kamar ya haɗi zuciya ya mutu. Wata zuciya ta kaito masa kenan abin da Umaima take ci game da shi kenan? Tabbas abu ne mai matuƙar nauyi a zuciya, amma bai kai ta aikata abubuwan da ta yi ba, inda tana da ikilasi a zuciyarta. A haka bacci ya fara fasgasa yana ta tunane-tunane, ya kasa yi mata maganar. Yarjinsa da ya ji tana shafawa ne saka shi bude ido ya kalle ta, ba sai ta gaya masa abin da take bukata ba. Yanayinta kaɗai ya fahimtar da shi, gabansa ya faɗi. To me yake faruwa kuma? Wace jarabawa ce ta sake tunkaro shi? Wata uku kenan yanzu. Duk idan ba shi ya jata jikinsa ba, kunya da tsoron ya taɓa ta take ji. Har sai ta tabbatar da ba abin da take wa tsoro zai yi mata ba, sannan take sakewa da shi. Amma a yau ta zo da wani sabon al'amari da ya rikita shi. Babu yanda ya iya, haka ya sake ya mutsa ta kamar na ɗazu, har sai da ta samu nutsuwa kafin ta yi wanka suka kwanta. Zuciyarsa fal cike da tunanin mafita. Tabbas idan har yanayinta ya fara canzawa zuwa ga yawan bukata, rabuwarsu ita ce masalaha duk wasu rutun da za a yi gara a yi kan ya cutar da ita ko ta faɗa wata halakar da baya fata a dalilinsa ba zai yafe wa kansa ba da kyar bacci ya ɗauke shi saboda tunanin da yake ta faman yi a bangaren hajiya ma hakan ce ta kasance da ita ta kasa bacci tana saƙa da warwara daga ƙarshe ta yanke shawarar takawa ƙafa da kafa. ta samu mama hawa washe gari hakan kuwa aka yi ƙarfe goma na safe a gidan taimata mama hawa ta tare ta da murna a ranta kuma tana mamakin zuwan hajiya Da haka kawai bata taɓa zuwa gidan ba sai da kwakwaran dalili. Ita ce take leka ta lokaci-lokaci tun ma a zamanin baya. Daga baya ita ma ta watsar suka na sai dai idan abu ya faru sannan za a haɗu. Su dai yaransa da Allah ya kulla aminta a tsakaninsu kullum suna tafa gidajen juna. Bayan ta aje mata kunun gyaɗa da alala mai kyau da ta na karyawa, gama wata kenan ta wanka tana shirin zama ta karya hajiyan ta shigo. A ƙoshe nake hajiya, ke dai ki karya sai mu yi magana da ta kawo ni, don zan fi so ki ciki ƙoshe tukunna, Hajiya ta faɗa, sai mama Hauwa ta yi sak, kafin ta sauke jiya zuciya ta ja kwanukan ta shiga cin abincin. A ranta tana addu'a duk ma abin da hajiyan ta zo da shi, Allah ya sa alkhairi ne. Sai da ta ci ta ƙoshin kuwa, ta kwashe komai, kafin ta zauna tana cewa, ina jin ki hajiya. Hajiya ta janye tagumin da ta rabka, kafin cikin nutsuwa ta shiga zayyana wa hajiya Hauwa komai game da matsalar Khalil da kuma hukuncin da yake shirin yankewa. Mama Hauwa ta yi shiru kamar ruwa ya cinye ta, Zuciya tana bugawa da ƙarfi, Tausayin kalil ɗin ya rufe ta kwarai ainin. Duk da sun sada magana kwaɗa masa abu da ta yi, amma ba su sata munin ya kai haka ba, kuma hada da Mansar sun yi maganar. Sai yanzu ta fahimci irin jimamin da yake ta yi, kuma nauyi ya hana shi ya fayyace mata ainihin abin da yake faruwa. Amma wannan yarinya umai lamarinta sai Allah. Numfashi ta ajiye tana kallon Hajiya ta ce, Abin babu daɗi Hajiya, amma da abin da kaga ya samu bawa da sanin Allah, kuma insha Allahu shi zai warware komai wata rana, sai kiga komai ya zama labari kamar ba a yi ba. sannan hajiya wannan al'amari a hannunsu yake su za su yanke wa kansu shawarar abin da ya kamata su yi su da suke 'yan zamani duk dabarun jiyar da kai daɗi wanne ne ba su sani ba amma ina ganin rabuwar ba ita ce masalaha ba su zauna su yi magana shi ya fi idan an yi hakuri da sani sai kiga Allah ya ba shi lafiya sun ci gaba da zaman su kalau hajiya ta yi kasa da kai irin magana maman ta bata kunya ita ko ko a jikinta ta ci gaba da cewa Allah kuwa hajiya me ake nema ne dama dai ba wancan abin ake tunani ba don dai kawai za a ce ita yarinya ce amma baya ga haka Allah na tuba masu lafiyar ma nawa ne suke zaune ba sa samu wasu sun ma manta ana wannan abin a cikin aure sannan ni ashe ido na ne bai gani daidai ba zuwan da suka yi na ƙarshe sai naga kamar tana da shiga ciki ashe ba haka bane to idan mahaihuwa ce shi rabo ai lokaci ne in a nesa yake sai kiga an ja lokacin har lafiyar ta samu a zo a hayayyafa sai sannan hajiya ta iya cewa ni ma haka na gani kuma jiya mun yi magana da shi a yanda na fahimta dai kila akwai cikin dan bai musa ba da na faɗa Mama ta ja kabbara ta ce, Kin gani ko? Allah kaɗai san abin da ya ɓoye a cikin auren nan. Don haka a yi haƙuri abu komai a sannu. Shi kuma Allah ya ba shi lafiya ya sa ka fara ne. Zan saka Sumayya da Unai za su je gidan su yi magana da ita. Idan ma akwai wata damuwa wadda nake fatan babu, za su je Allah ya shige mana gaba. Amin Hajiya, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Na sani abubuwan da suka faru daga fara neman auren nan zuwa yanzu. Yanzu da a ce waje Khalil ya je da ba a yi shi ba, ko da a ce an yi da yanzu gari kaf ya gama jin abin da ake ciki. Mun gode, Hajiya ta sake faɗa sai mama hawa ta ce haba dai Hajiya mu da ku ai ɗaya ne dan ni yanda Mansur yake a guri na haka na ɗauki Khalil shi yasa ban ji ko ɗarba na bashi auren Humaira dan na san zai kula da ita kuma alhamdulillah bana nadama haɗa auren su Allah ya ji mu alkhairi Hajiya bar na je sai na sake zagayowa daga haka suka yi sallama ta tafi Hajiya na tafiya mama hawa ta kira Unaizatu sun fa fahimta da Humaira don haka ita za ta je ta yi mata wannan aikin. Washe garin ranar ko Unai zatu ta wa gidan Humaira tsinke da sassafe Dan ba karamin kaɗuwa ta da jin al'amarin ba. Ta yama za a yi yarinya karama kamar Humaira da bata san komai ba a cikin rayuwa a ce ta yi irin wannan zaman. Gangan kenan. Bata nuna wa mama komai ba. Ta dai ce mata gobe za ta je. A ranta ta ƙudire ni ya baiwa 'yar uwarta ta shawara da ta kamata. Dan ba za ta zuba ido a saka yarinya karama a tasko ba. Sanda ta je ta tarar da Khalil a gidan bai fita ba. Saboda Humaira da ta tashi ba ta jin daɗi. Suka gaisa cikin mutuntawa. Shi ya kawo mata ruwa da lemu da abin taɓawa. Dan ba su riga da san ɗauki mai aiki ba tukunna. Rukayya ta tafi. Sai da ya aje mata komai kafin ya shiga ya kira Humairan da ta dan kwanta don ta huta. Tana ganin Unaizatan ta fasa ihu murna ta fada jikinta. Khalil ya bude ido ya ce ke ki a hankali fa kake jiyo kanki ciwo. Sai ya juya daki yana cewa tunda kin samu abokiyar hira bari na je Anwar yana jira na. Ba zan jima ba zan dawo. Bai jima ba ya fito a shirye ya musu sallama ya fita bayan ya ce wa Unaizatan kanta ta fita jira shi. Jin tana cewa ba dadewa za ta yi ba ya fita ya basu. Humaira kuwa rasa inda za ta saka ranta ta yi don murna. Anti One za ta taɓa zuwa gidanta ba, ta yi nacin har ta gaji sai yau ga taba katatan ta zo mata. Mu je ku gaisa da hajiya anti, sai ne miki girkin duk abin da kike so. Ta faɗa tana kama hannunta. za ta yi dariya ta ce to ‘yar hajiya, ai ta na fara zuwa kafin na shigo nan. Ya jikin ta ce baki ji daɗi ba. Ni ai na warke, kawai bana so ya fita ne daman shi yasa na langwabe. Umairan ta faɗa tana turo baki. Sai za ta kama baki ta ce lalle yarinyar nan To idan bai fita ba so kike ya zauna ku ci soyayya kenan? Eh mana, Antini bana so yana fita yana bari na ni kaɗai. Gara ya zauna an ta yi masa shagwaba yana lallashi na. Ikon Allah. Gona zata ta faɗa jin abin ba na wasa ba ne. Sai ta miƙe tana cewa mu je ɗakin ki magana za mu Umaira ta miƙe ta gaba. Gona zata na biye da ita a baya suka shiga falanta. A bedroom suka kule kan gado. Gona zata sai kare mata kallo take gani yadda ta canza gaba ɗaya. Ta cika kamar ba ita ba. Ga wani haske da ta ƙara masha Allah. kamar sai ka wanke hannu ka taɓa. A nutsa kuma cikin dabara take buga cikinta, don ta ji ko akwai wata matsala daga bakinta, amma bata ji komai ba. Hakan ya sa ta gyara zamanta da kyau tana kallonta ta ce, Kin san abin da ya kawo ni, maganar rashin lafiyar mijinki ce. Jiya Hajiya ta je gurin mama ta mata bayanin komai akan abin da ya same shi. Dalilin da ya sa ta ce mu tambaye ki kenan. Kar ki ji kunya ko nauyi, ki faɗi tsakaninki da Allah idan kina son zama da shi. Ban gane ba anti, wani abin ne ya samu yaye kalli ɗin daga baya, ko da ma bai warke ba ne. Umairan ta faɗa cikin rashin fahimta. Sai Unaizatin ta gyara zama tana kallon Ta ce ya ce miki ya warke ne ko kin ga alamar hakan? To an da aka sallamo shi daga asibiti ya warke kenan. Shekaran jiya ne ma da ya dawo naga kamar ba shi da lafiya, kuma ya ce lafiya kalau yake. Gashi nan ma kin gan shi ai yanzu. Umairan ta sake faɗa innocently. Sai Unaizatu ta ja tsaki ta ce, "Ba na son sakar shi. Kin nutsi ki gaya min gaskiya. Tun bayan da kika tare wata ma'amala aure ta shiga tsakaninku ne?" kafin ma ta rufe baki umairan ta juya mata baya ta rufe fuska wai kunya ƙure zatin ta daka mata duka a baya ta gantsare tana sakin ihu dan dukan ya shige ta bata bata ba a fusace ta ce don ubanki ki jiyo ki buɗe baki ki min magana kunya uwar me zaki ji ana neman yadda za a kwatar miki yancin ki kina zaune kina wa mutane yarinta da shirme nace ce kun taɓa kwanciya aure da Khalil ɗin bayan kin tare a gidan koyaya. baki ta tura kamar za ta yi kuka tana soshe-soshe ba tare da ta bari sun hada ido ba ta ce sau ɗaya ne ranar da aka kawo ni da daddare Bayan nan fa, tunda aka sallamo shi daga asibiti ya neme ki? Ta sake jefa mata wata tambayar, zuciyarta na bugawa da jin ya kwanta da Humaira. San bata so haka ba, ta so ko rabuwa za su yi ta fita a yanda ta zo, amma aikin gama ya gama. Baki humaira ta sake zumburowa ta ce, Ni shi kenan sau ɗaya ne. To wai tambayar mece ce ma haka bayan baki kika ce kana dinga hirar da kowa ba? Ko da a ce anti Sumayya ce, kuma yanzu kin zo kina ta tambaya ta. A hasala zata ta ce, dole ki yi rashin kunya mana, tunda yanzu mun zama kai ɗaya. Ke ma kin san namiji. To bari ki ji. Tunda na ga har yanzu yarinta na damin ki, baki ma san abin da yake faruwa ba. Rashin lafiyar da mijinki yake yi kayan aikin sa ne samu matsala. A takaice dai ina nufin yanzu da ke da shi marbar ku kaɗan ce, dan ba zai iya miki abin da sauran maza suke yi ba. Dama zuwan da nema mace ta turo ni. Akan in tambaye ki kina san mijinki zaki ci gaba da zama da shi da lalurarsa ko kuwa ba haka ba. Sannan in miki dalla dalla. Zama da shi da lalura yana nufin babu haihuwa tunda babu harka. Yauwa. Dan na san kanki ba jiya yake yi da kyau ba. ta yi fakare tana kallon Unaizatu, da har ga Allah kan bata gane me take nufi ba. Magana haihuwa kaɗai ta tsinta, wannan kuma in ta fassara daidai tana nufin kalil baya haihuwa, to mu da bibi ‘ya'yan waye. Ki tsaya kina kallo na kamar wawuya? ko baki gane me nake nufi ba ne? Unaizatin ta sake faɗa, gani irin kallon da take mata, sai ta daga mata kai alama haka ne bata gane ba. Takaici ya kume Unaizatu, bayan yarinta Humaira har da rashin wayewa saboda gaba ɗaya rayuwarta ta tashi ne tsakanin makaranta sai mama.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 labari kuma so kusa kwasha labari